This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku wannan shiri na ya yau Alhamis 4 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Aisha da kanan labarai. Shugaba Joe Biden ya sha alwashin ci gaba da neman takarar zaɓe a daidai sa'ad da ake samun fargaba tsakanin wasu 'yan Democrats a game da takarar shi. Isra'ila ta kai wasu har hare a kudancin Lebanon bayan wani harin rokar Hezbollah. sama da shugabannin kasashen kawancen neto 30 ne ake sa ran za su halarci taron kungiyar kawancen tsaron na 75 wanda zai gudana a birnin washington kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar kwastam ta najeriya ta kama tarin makamai na biliyoyin naira a Legas. irin waɗannan makamai da ake kamawa ana shigo da su yana ƙara fito da gazawan gwamnati ne musamman ta fannin tsaro wannan yana ƙara nuna cewa ƙasar nan cike take da matsala bayan haka hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyin shiyar jihar kano ta shawarci majalisar jihar da ta kafa dokar da za ta tilasta gwajin shan ƙwayoyi kafin ƙulla aure wannan ƙuduri ko in ce shawara mai kyau ce na farko matsalar gane wanda yake shan shan ƙwayo da kuma kare wanda baya sha kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda shirin a wannan mako ya ci gaba da tattaunawa a kan cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Muna kuma dauke da sakonnin kuma sauraro da ku aiko mana ta hanyar imel, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau hudu ga watan Yuni babban ranar shagali ce a Amurka. an yi kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ad da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa fareti da gudanar da wasannin wutar tarsatsi ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman a can yankin gabas a jihar maine ana shirya gasar tseren jirgin ruwa da ake ayyana shi da lobster boat race a gabar teku a philadelphia kuma zuriyar mutanen da suka rataba hannu a yarjejeniyar samun yancin kai za su kada kararrawar yanci wato liberty bell a california kuma ana gasar nuna karfi sannan kuma ana gasar cin burodi mai ama a tsakiya wato hot dogs a tsibirin coney a new york Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa ta neman ta tazarci a wa'adi na biyu da yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump abin da ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar biyar ga watan Nuwamban bana. Ina nan cikin wannan takara ni ne jagoran jam'iyyar Democrats babu wanda zai ture ni. biden ya faɗa wa ma'aikatansa bisa bayanan wani hadimin shi a kan al'amuran yakin neman zaɓe biden da mataimakiyarsa kamala harris sun yi ziyarar bazata da suka bayyana a gaban kwamitin jam'iyyar democrats na ƙasa inda suka yi amfani da wannan dama suka jaddada wa mambobin kwamitin a game da irin abubuwa masu muhimmanci a game da zaben na wannan shekarar ta 2024 dakarun isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah a lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama a kan iyaka yau alhamis a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake daɗa haifar da tsoron yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya bazu a yankin to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Hukumar kwastam ta kama tarin karin wato makamai na biliyoyin naira a tashar jiragen sama na Murtala da ke Legas. Kasa da mako guda bayan kama makamai masu yawan gaske a tashar jiragen ruwa na Fatakwal a jihar Rivers. Wakilinmu a Lagos gidan Jibrin ya aiko mana da karin bayani. babban kwantrola na hukumar ta kwastan mr bashir adewale adeniyi shine ya sanar da hakan ga manema labarai a Legas, a lokacin da yake bayyana haramtattun kayayyakin da aka shigo da su ta tashar sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad da ke lagos container of reference, a 40 footer container which originated haramtattun kayayyakin da hukumar ta kwastan ta kwace sun hada da bindigogi da jirage masu sarrafa kansu wato drone da uniform uniform da oba oba da dai sauran kananan makamai da aka haramta shigo da su ba tare da samun izinin ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro ba wato nsa wayannan kayayyaki dai in ji shugaban hukumar ta kwastan bashir adeniyi za iya samun kudin haraji na miliyan 270 da doriya a cikinsu abdullahi Aliyu Mai Wada shine kakakin hukumar ta kwastan kuma ya man karin haske game da wannan kamu da jami'an kwastan suka yi a jihar Rivers da kuma jihar Lagos. Ah, mun samu damar ah, damke wasu makamai guda kusan 844 da kuma alburusai guda kusan sun fi sama da dubu ɗari da kwayoyi duka a ah, Rivers Port da ake kira One. Bayan nan kuma mun kuma haɓaka al'amuranmu na bayanan sirri wannan karan amma kuma allah ya ba mu sa'ar a kama wa'insu makamai guda hamsin da biyar da kuma wa'insu kayayyaki da wanda bai halatta a shigo da wannan kayayyaki ba sai da abin da ake kira end user certificate wanda ofishin national security advisor yake bayarwa cikinsu da kwai jirgi da yake tuka kan shi suna nan kusan guda 148 da kwai irin su rigar kwano hular kwano da kayayyakin sojoji da kuma camouflage kenan da yawa haka abinda dai zai ba jama'a mamaki wayannan kayan kamar yadda na rivers din na oneport din da na kuma lagos din dukkan su daga turkey wayannan kayakin suke shine dai wannan kamu da muka yi wannan dai ba shine karan farko da hukumar tokosan din ke irin wannan kamu ba ko a shekarun baya ma dai ta yi wannan kamu na makamai a birnin lagos abin da ke daga ayan tambaya dangane da wayanda ke shigo da irin wayannan makamai ganin yadda najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a cikin gida Dr. Alharun Muhammad, darakta ne a cibiyar nazarin manufofi da dabarun raya kasashe da nazarce-nazarce na ƙasa da ke Kaduna. Kuma ya bayyana cewa akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye. Irin waɗannan makamai da ake kamawa ana shigo da su yana ƙara fito da gazawan gwamnati ne musamman ta fannin tsaro. Wannan yana ƙara nuna cewa ƙasar nan cike take da matsala. Banda ma makaman da ake shigo da su daga Turkiya, daga nan Turai nan akwai zargi cewa akwai makamai da ake su shigo da su ta kamaru makaman da 'yan boko haram suke amfani da shi da 'yan bindiga daɗi duk ta ake shigo da su yanzu da fatan 'yan najeriya shine ganin gwamnati ta tashi tsaye wajen dakile duk wasu bara gurbi da kuma sumoga da ake na makamai daga kasashen ƙetare zuwa najeriya domin tabbatar da tsaro a cikin gida babangida cifrin murai amurka daga lagos a gaida babangida jibrin da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma ana iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da ma dandalin x da instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya ana sa ran cewa neto za ta tattauna a kan hanzarta matakan shigo da kasar ukraine cikin kawancen tsaron nan na atlantic wato neto a wurin wani babban taron kungiyar wanda za a yi a washington zuwa makon gobe. za kuma a tattauna mahimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yakin rasha da ukraine da kuma kalubalolin da ake samu a yankin tekun india inganta tsaron ukraine na daga cikin abubuwan da za a tattauna a wurin taron sannan kuma akwai batun kalubalolin da suka shafi kasar china a cikin jerin abubuwan da za a tattauna a kai bisa bayanan jami'an amurka a tattaunawar shida muryar amurka jiya laraba mataimakin na'ibin daraktan harkokin wajen amurka douglas jones ya ce whether that's uh, supporting ukraine in its uh, defense against russian aggression whether that's Uh, ko da batun uh, tallafawa ukraine wajen uh, kare kanta daga hare-haren rasha ne ko kuma yin aiki tare da zimmar karfafa juriyar kawayen kawancenmu ta yadda za su fuskanci barazana da kalubaloli daga kasar china ko da barazana ce ta zagon kasa ko kuma barazanar kutse ta hanyar yanar gizo duk za mu tattauna waɗannan batutuwa a wurin taron amurka da ƙawayenta na neto sun sha cewa ci gaban ukraine ya dogara ne da ƙawancen tsaron sannan a makon gobe ƙungiyar za ta bayyana ƙwararren matakan da za su daɗa matso da ukraine ga kai ga cimma burinta. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da labarin sake komawa ga taskar rahotanninmu. Hukumar hana sha da fataucin ababen sanya maye ta Najeriya Shihar jihar Kano ta kalubalanci majalisar dokokin jihar da ta samar da wata doka da za ta tilasta wa 'yan mata da samari su gudanar da gwaje-gwaje domin tabbatar da cewa ba sa ta'ammali da ababen sa maye kafin kulla aure. To sai dai malamai da iyaye na bayyana ra'ayoyinsu akan batun. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. wata ƙididdiga da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin harkokin kwaya da ababen sanya maye ta fitar a shekara ta 2018 ta nuna najeriya na cikin jerin ƙasashen da ke kan gaba wajen ta'ammali da ababen sanya maye yayin da jihar kano ta ɗara sauran jihohi a kan wannan ta'ada sai dai tun daga wancan lokaci masu ruwa da tsaki a kano suka dukufa wajen kawar da wannan matsala kuma ya zuwa yanzu za a iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu a cewar abubakar sadiq ahmad kwamandan shiyar kano na hukumar ndlea mai yaƙi da ababen sanya maye a najeriya to fitar da wannan alkaluma a wani lokaci abu ne wanda ya zaburar da dukkan hukumomi da kuma dukkan jama'a wanda abin ya dama aka canza takun yadda ake magance wannan abu a da alhamdulillah zan cewa a yanzu haka in dai za a sake iyo kididdiga din nan insha Allah za a ga jihar Kano ta dawo kasa a wajen wannan ta'amali da wannan miyagun kwayoyi. To amma duk da haka sai gashi hukumar ta NDLEA na bayyana damuwa game da asalan ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin iyalai a Kano har ma take cewa lokaci yayi da majalisar dokokin jihar za ta kafa dokar tilasta wa 'yan mata da samari da ke kokarin kulla aure yin gwaji kafin waliyansu su amince a yi auren. Kwamanda Abubakar Ahmad ya fayyace dalilansu na yin wannan kira. Ma'aurasa, so da dama sukan zo wasu kuma iyaye ne ko yan uwa da suka ga sun shiga cikin damuwa gaba daya kwaya ta yi musu illa to a yawancin irin waɗannan mutane da suke suke zuwa ko ake kawo su neman nuna taimako sai muka lura cewa yawanci wani ne kan ja wani za ka ga shi namijin kafin a yi aure yana yana ta'amali da miyagun kwayoyi amma ba wanda ya sani amma da an zo an yi aure yau da gobe suna tare shi a hankali sai ya fara koya mata wannan mummunan ɗabi'an ko kuma wani lokaci za ka ga ita budurwar ita take amu da miyagun ƙwayoyi kafin a aure amma ba wanda ya sani za ka ga ita kuma har ta samu nasarar rinjayarsa to daga baya za ka ga idan dukansu suna yi wasu lokuta kuma za ga har 'ya'yansu. Ga alama dai iyaye sun yi maraba da wannan kira na hukumar NDLEA. Barista Aisha Ali Tijani uwa ce kuma mai gwagwarmayar tabbatar da tarbiyya ta gare ga iyali. Wannan kuduri ko in ce shawara mai kyau ce. Na farko mas'alar gane wanda yake shan shan kwayoyi da kuma kare wanda baya sha idan mace bata shaye-shaye ta auri miji mai shaye-shaye matsala ce ka zalika shi ma namijin idan kuma dukansu su biyun suna shaye-shaye wannan wata matsala ce daban wanda idan su ma suka yi auren za su iya haifar 'ya'ya su riskar da su a cikin irin wa'annan yanayi wanda shi ma ba hakan ake so ba shi kuwa malami hashu aibu ungogo daraktan hulɗa da jama'a a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta sani abaci a kano na cewa mafi yawancin yaran nan sun fi amfani da kafofin yada labarai na social media saboda haka faɗakarwa za ta yi amfani sannan kuma a yi amfani da guraren taruwar yaran nan kamar irin su makarantu sannan a yi amfani da malaman masallatan juma'a sai dai malama zahra'u muhammad umar tsohuwar mataimakiyar kwamandan hizba ta jihar kano ta ce saka tsoron allah shi ne gishirin nasarar dokar idan an yi ta in dai har za a yi gwajin doka to don allah majalisa kuma ta karfafa kamar su kiru reformatory center da wasu avas ko a na mata daban ko a sa kiru din ya zama na maza ma daban kuma lalle lalle a sa Allah a cikin program din yadda za a yi counseling yara ba tare da tsangwama saboda me saboda su kansu mashayan ba a ma san inda suke ba. Yanzu dai abin jira a gani shine ko majalisar dokokin ta jihar Kano da ma gwamnatin jihar za su amsa kiran samar da dokar ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun ji yadda hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar annobar cutar kwalara a kokarin da take yi na dakile yaduwar cutar kwalara. Hukumar NCDC ta samar da rukuni na masu ba da agajin gaggawa. Kawo yanzu dai hukumar ta tabbatar da mutum 63 ne suka mutu sanadiyar cutar yayin da ake zargin mutum 2,200 suka kamu da cutar. Dr. Muslim Bello Katawa Fagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana bayani game da illolin cutar kwalara. Daga cikin manya-manyan complications sun sun hada da acute kidney injury shine yayin da kodan mutum ta bar yin aikin da ya cancanta. Hakan kuma ya jawo ne saboda rashin abun da za ta yi aikin da ya cancanta da shi. Shi wannan koda din wato Allah ya bamu guda biyu ne. Daga cikin manya-manyan aikin shi shine ya tace jini ga baki daya. Aka ce ya tace jini ya kasance ya wanke shi ya fitar da abin da ba bukata ta tsari kuma ya maida fita mana da abin da muke bukata so dama kuma abin da ke fitar da jinin nan shine bon maro wato bargon kashi kenan to amma yayin da ya kasance cewa bon maro ya fitar da jinin da zai iya amma kuma babu isasshen abinci da isasshen ruwa na carbohydrate protein minerals vitamins tare da sauransu to tun da mutum yana bayan gidan wannan abincin yana aman wannan abincin to sai kasance cewa jinin da ya kamata a zo a ce wannan kodan ta tace ba wani isasshe bane to sai kasance kodan ta fusata ta gagara yin aikin da ya kamata na biyu saboda yawan yin aman da mutum yake in ba ba an kiyaye ba akan iya samu wani abu shi aspiration pneumonitis wani condition ne yayin da mutum ya kasance yana yin amai yayi yawa ko kuma yayin da ya zo in haɗin yawu sai wani ɓari daga cikin amin ko da ɗan kaɗan ne a madadin ya fita sai ya kasance ya shiga cikin huhu to automatically mutum zaka ya fara tari ya fara shiga wani hali kuma wanda ake tsoron wannan halin kar ya faru Allah ya sauke na gaba akwai cholera sika shi ma complication ne ko kuma shi ma illa ne wannan cholera din wanda bai kamata a ce an yi wasa da shi ba saboda yawanci yakan iya presenting ne da babban alaman da bai dai cika aukuwa ba amma aka gani ya kamata a tsoruta wanda shine kuma mutum ne yake da kwalera amma kuma cikin shi sai kumbura saboda wannan gudawan bai samu yayi gaba ki ɗaya ba sai kasance cewa cikin yana ta kumbura saboda ruwan jikin nashin ya tsaya a hanji shi ba ya basu ba to hakan yakan iya fusata sassa na jiki irin na kwakwalwa hanta koda zuciya sai kasance sun gagara yin aikin da ya kamata saboda irin wannan jittin jikin nashin da ya gagara fitarwa to wannan dai kamar na faɗa it's a rare condition wato ba a cika samun shi ba amma shi ma abu ne wanda ya kamata a ce an sa ido a kai kuma an kiyaye kiyaye shi saboda yayin da mutum yake da shi akan samu yawan mutuwa shi ma daga wannan wani babban abin da ya kamata a ƙara tunawa shine yayin da aka ce mutum kwallon nan ya shiga bakin shi ba wai a take a lokacin bane zai fara gudawan a'a har sai ya ja yi wannan nunkon da na faɗa din na cikin hanji kafin kuma sai ya zo ya fara nuna alamun da na faɗa na su amai da gudawa tare da rashin karfi da dai sauransu bayan amai da gudawa shin cutar kwalara tana zuwa da wasu alamu wasu alamomi kuma wanda mutum a gida ma zai fara gani wanda yake nuna mutum yana da kwalara ko da bai ma ce maka yana amai mai da gudawa ba babban shine akan samu irin su barin fatan mutum na baki a madadin ya ji ya wusa ya ji ya bushe gaba ki daya saboda ai abincin da muka ci da ruwan da muke sha ne yake sa har a samu yawu wato shi salivary gland kenan har ya fita da irin wannan saliva din da muke da shi to babu ma abincin babu ma ruwan duk mutum yayi gudawansu duk mutum yayi su so a dalilin haka sai kasance cewa shi ma yawun da mutum ya kamata a ce ya iya magana da shi ko ya iya tona abinci da shi sai ka samu gaba daya babu wannan yawun na biyu kuma a cikin su akan samu idan mutum sai kasance ko yana so ya kuka ma babu wannan wato ainihin hawayen saboda me yasa ruwan jikin shi ya gama tsotsewa ga yayi rami rami sosai wannan rami ramin nan yana indicate mutum cewa yayi losing acute wato ainihin fluid ne na lokaci cikin kankanin lokaci kuma abu ne wanda ya kamata a ce an tsananta an sa ido a kai so an daga mutum yau kun gaisa da shi lafiya kalau wa kaga ya rami maka har mutane uku hudu biyar sun ce kai wane ka rame ko kuma kai wance ki rame alamu ne yana nuna cewa yana gudawa ko kuma yana yin amai na gaba akan samu yayin da ka ja fata mutum in ka zo sakewa madadin din ya koma yadda ya kamata kamar robali amma kuma ba zai koma da kyau ba saboda babu isasshen ruwa a cikin fata mutum da har zai taimaka ya kara masa irin wannan elasticity din nan mutum bai cika yin zufa ba duk da a zo a ce gashi ana rana ne sai ga mutum baya zufa saboda dama Aka yi zufa ne yayin da aka samu ruwa a jikin mutum da har zaka iya zufan shi waje to wannan kuma gabaki ɗaya ba ma ruwan to haka ma kuma zufa ba zai zo ba Aka samu wani abu shi washerman sign alamun shi shine kawai a ce maka yau ne kayi minti kamar talatin zuwa awa daya kana wanki hannunka yana cikin ruwa dan wannan layi layin da yatsu suka za su yin nan wanda za gan shi ya fito ya yi fari sosai haka alal misali to shine alama na washerman Science. amma ba wai ina nufin cewa wankin ne ya jawo haka a'a sai dai kawai yayin da mutum yake da cholera yakan ga irin wannan sak alama na washerman Science din amma duk abin da ya fi tsoratarwa ya fi daga hankali su ne manya-manya guda biyu wanda shine hypotension tare da kuma hypoglycemia tare da kuma electrolyte imbalance wannan hypotension din shine yayin da jinin mutum ya yi kasa ba ana cewa mutum yana da hawan jini ba to wannan situation din kuma shine yayin da jinin mutum ya yi kasa sa shine yayin da aka gwada da sphygmo manometer be it manual ne ko kuma shi digital one din ne ko mercury one din to sai a nuna cewa na saman wato systolic in kenan yayi kasa da 90 ko da ma a ce 89 ne yayi kasa to wanda yake da kwalara zai iya zuwa maka da 80 70 wani ma ba zai iya karantuwa ba saboda yayi kasan da in ba wani abu kai ba to za a iya rasa shi shi kuma diastolic wanda shine bugun zuciya na biyun kenan wanda ake ganewa yayin da aka gwada bugun zuciyar mutum wato yayin da aka gwada bugun jinin mutum shine zai kasa da 60 wato zai iya faduwa 50 da tara kenan kuma hamsin da biyar ko hamsin wani ma yakan izuwa maka da arba'in da biyar wato jinin ya yi ƙasa sosai wanda in ba ƙara masa ruwa ba a cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya sauke za a iya rasa wannan bawan Allah za a iya rasa wannan bawan Allah hypoglycemia shine yadda suka mutum ya yi ƙasan da babun mamaki bane ko magana ba zai iya maka ba balle a ce maka zai iya tafiya ba zai iya daga hannun shi ba ba zai iya nuna wani abu ko kana magana ba dole ji ka ba saboda sukan jikin shi ya ƙasan da yanzu nan zai iya bige shi a iya samun abu shi hypoglycemic coma wanda ake tsoro daga cikin manyan manyan electrolyte imbalances din da ake samu kuma irin su hyponatremia suna ciki yayin da sodium din jikin mutum yayi kasa hypokalemia yayin da potassium din jikin mutum yayi kasa hypomagnesemia yayin da magnesium level din jikin mutum yayi kasa haka ma kuma irin su wato ainihin hypocalcemia yayin da calcium din jikin mutum yayi kasa tare da irin su bicarbonate irin su chloride da sauransu da sauransu wanda dukkan su dai sinadarai ne wanda suke taimakawa gurin magana gurin motsi gurin tunani gurin wato ainihin duk abinda da mutum yake yau da kullum wanda yake kara masa lafiya to babu su a jikinka to a dalilin haka yanzu nan wannan mutum sai a zo a ce maka an rasa shi gabaki ɗaya a duniya yanda ake gane mutum yana da wannan kuma asibiti mukan iya ɗaukan wannan bayan gidan sai mu je mu gwada shi amma da yake is a clinical diagnosis wato abu ne wanda kana gani a ido ba sai tsaya ka bata lokaci kana wasu gwaje-gwaje manya-manya ba za ka fara treating din shi ne to mu cika ɗaukan abin da wasa ba mukan fara wato treating wannan mutumin ne akan lokaci ba tare da bata lokaci ba shin yaya ya kamata a kula da mutum da ke fama da cutar kwalara kulawan da ake bukata mutum ya yi hanzari ya fara yanda ya gudawa sau ɗaya sau biyu kar ya kasance kasance ya samu na ukun wanda kuma babban shine ya samu ruwa mai tsafta isasshe sosai sai sa suga kamar akalla cokali kamar shida zuwa takwas a ciki sai sa gishiri cokali kamar biyu a cikin wannan wato ainihin roban ya gaura ya ta sha ya ta sha ya ta sha daga nan ya kama hanya ya je asibiti kare tunanin ruwan gishiri da sugan da ya sha din mai yawa zai sa ya tsayar da gudawan a'a abin da sa aka ce a yi sha wannan ruwan gishiri da suga na ORT ko kuma ORS da mutum ya yi amai ya yi gudawa ai ya yi losing ruwan jikin shi ne da yake kwasan wannan rapid dehydration din so the best way da zaka yi replacing din shi kuma shine ka sha abubuwan da na faɗa ana zuwa asibiti mu kuma daga nan ne zamu daura kan flute din da ya kamata ringa lactate ne normal saline ne daros ne depending on abubuwan da suka yi muni a cikin ka shine yawan abun da zamu baka sa ba mamaki bane kaga wani an sa masa ledan ruwa na duka ledan ruwa har guda talatin a rana sai ka zo ka ce an sa masa yawa bai yawa ba saboda in ba a sa masa ba za a iya zuwa a losing din shi wannan ma har sai an sa masa kanula guda biyu ko guda uku dan a samu ya yi maza wannan ruwan ya shiga jikin shi in ba haka ba za a iya rasa shi a take cikin kasa da awa daya ko kuma awa biyu. Daga karshe, wasu hanyoyi ne ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara. Na farko dai duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu ko da ma a ce mangoro ne lemu ne ayaba ne kankana ne rake ne yana da kyau mutum ya wanke shi da ruwa da sabulu na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda hali tun daga kan gwiwan hannu ya yi ƙasa ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba na uku kuma in akwai farce a hannunka ko akwai farce a hannunki datti yawanci yana yawan zama a gurin musamman yayin da ake yin bayan gida a yanke wannan farcen ga baki daya inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin a kiyaye cin abinci a waje musamman abincin da ya kasance cewa an dafa shi ne ko kuma abincin da ya kasance cewa an bar shi a buɗe ana sayarwa ne inda hani ka koma gida ki koma gida ki ci abincinki. a kiyaye shan ruwan rijiya musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida in aka kalla in ba sami mita hamsin ba ba to gaskiya wannan ruwan rijiyar a bashi a wanki a bashi a bayan fulawa akwai rigakafi kuma da ake ma wanda suke zuwa daga wani kasa wani washi dukoral su yi wannan vaccination din. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da a gaida Hawa Umar eh, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa salam VOA Hausa da fatan kowa na lafiya. Ni fa kira na zuwa ga wajen shugaban kasar mu Nijar bisa abinci zuwa ga talakawa domin yanzu haka lokaci ne na noma. Ya kamata ya saida musu da hatsi farashi mai rahusa kuma ya raba musu kyauta domin talakawa su yi noma cikin jin daɗi. Ina fatan Allah ya sa mai girma shugaban kasar mu na Nijar yanzu haka yana ji na amin sun amin. sai kuma sako daga ado salati goma ga annabi rijau da usaini dangote karasuwa tare da jamila da fatima ta ado salati goma ga annabi rijau suka ce yau za mu yi kira ne zuwa ga mahukuntan najeriya da cewa don girman allah da manzon allah su dinga jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati domin a dinga damawa da su ko za su samu sa'idan rayuwa domin duk wanda ya taimaka ma wani allah zai taimaka mishi ta inda bai zata ba sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah voa hausa da allah ku bani dama na mika kira na ga gwamnan jihar kano mai tausayi alhaji abba kabiru yusuf da kuma dan majalisar mu na Kano ta Kudu Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Ismaila da kuma na tarayya barista Rabiu Yusuf Takai da kuma dan majalisar jihar mu Dr. Musa Ali Kachako da su yi wa Allah su gyara mana titin mu daga cikin garin takai zuwa fajewa domin wallahi wannan titin yana sanadiyar rasa rayukan mutane da dama musamman ma lokacin damuna Allah ya sa mu dace amin. To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaice babban ranar shagali ce ga Amurkawa ana yin kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ad da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa fareti da gudanar da wasan wutar tartsatsi ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa na neman tazarci a wa'adi na biyu yayin da yake kore shakku da ake daɗa samu a kan shi sakamakon rashin ƙoƙarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump abin da ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar biyar ga watan Nuwamban bana. dakarun isra'ila da mayakan kungiyar hezbollah a lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama akan iyaka yau alhamis a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watan watanni wanda yake daɗa haifar da tsoron yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya bazu a yankin ana sa ran cewa neto za ta tattauna akan hanzarta shigar kasar ukraine cikin wancan tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a washington a makon gobe za a kuma tattauna mahimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin rasha a ukraine da kuma kalubale a yankin tekun india da sanyin safiyar yau alhamis an samu wata mawakaciyar guguwar iskar hurricane beryl wacce ta zo hade da ruwan sama mai karfi a tsibirin cayman sannan guguwar ta kada zuwa yankin jamaica yayin da guguwar ta doshi gabar teku a jamaica da ta jefa kasar cikin duhu sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje ta kuma tumbuke bishiyoyi da turaku da aka kafa To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan shiri na yanzu sai kuma an jima da daddare za ku ji mu da wani dauki da sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga Hajiya Rama Umar Sanda wadda ta yi aiki a gaskiya TV a baya wadda take zaune a New York na rasuwan yayanta wato Alhaji Usman Toifel abubakar belko wanda allah ya masa cikawa a wannan mako to allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa mu kuma kyauta ta karshen mu yanzu a madadin kowa da kowa anan sashi hausa da murya amurka baba ya ko makeri ke muku sallama a huta lafiya wassalam